Uh, الحمد لله العليم الحكيم المتفضل المنعم خلق الإنسان فدرسه إلى رفقه قال تعالى ثم السبيل يسره أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فإن التقوى أفضل مكتسب وطاعة الله خير النسب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من دعواته اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها عباد الله تذكروا أن دينكم الحنيف اشتمل على تدابير على تدابير وقائية هي تضمن للإنسان سلامة حياته وصحة بدنه وسلامة منافع بدنه وهذا من رحمة الله تعالى ومن الشهادات على أن هذا الدين منزل من رب كريم عليم حكيم شرع لنا في هذا الدين تدابير هذه التدابير هي التي تحقق تحقق لنا الرفق والتيسير في حياتنا في هذه الكوكبة ومن تلكم التدابير ما جاء في باب إزالة النجاسات أمرنا بالابتعاد عن النجاسات وذلك لما تتضمن وذلك لما تتضمن من الأضرار الأضرار التي تعود على النفس وعلى المجتمع بأكمله وأمرنا كذلك بالطهارة في أبداننا كما أمرنا بتدابير الوقائية في مساكننا وفي الأدوات المنزلية فأمرنا بإيكاء الأسقية وتغطية الأواني وغلق الأبواب وكف الصبيان عن الحركة والانتشار عند ضروب الشمس وإقبال الليل حتى يذهب جنح الليل وأمرنا كذلك بخصال الفطرة وهذه الخصال من تقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ونتف الشوارب وحلق وإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب والسواك والختان كل هذه تدابير وإجراءات تضمن لنا تضمن لأجسادنا صحتها وكذلك من التدابير ما جاء في هذا الدين الحنيف من التحصين التحصين ضد الأضراء ضد الأدواء قبل نزولها فمن تلكم ما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تصبح على سبع تمرات عجوة من تمر المدينة وقي ذلك اليوم من السم والسحر فهذا أصل في التحصين من المرض قبل نزوله ومن أجل ذلك قال فقهاؤنا كما جاء عن القاضي أبي بكر ابن العربي يقول من علم من علم سبب الدواء سبب الداء وخشي من نزوله جاز له أن يتخذ التدابير لقطع أسبابه فإن قطع السبب قطع للمسبب ومن التدابير الوقائية تحصين المجتمع من المرض من انتشار الأمراض وذلك حمية, حمية للمريض وحمية للأصحاء فقال صلى الله عليه وسلم لا يوردن ممرض على المصح وأمر من نزل به الطاعون في بلد من البلدان ألا يخرج منها ومن كان ومن كان خارجا من البلد ألا يدخله فهذه عباد الله عند إمعان النظر والتفكر العميق يظهر له يظهر له أن هذا الدين تضمن تضمن لأتباعه جميع المصالح تحصيل كل المصالح ودفع كل المفاسد فتمسكوا عباد الله بتعاليم دينكم ومن هذا المنطلق تحقيقا لشكرنا وعرفاننا لمن جاء بهذا الدين نبي الله الأمي سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم أن نقوم بنصرته كما أمرنا ربنا بذلك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا فكل فكل واجب عليه أن يقوم بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب استطاعته وفي مجاله وهو من تمام النصح لله ولرسوله ولكتابه الذي هو هذا الدين نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصر بنا دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بالتقوى فإن الوصاية بالتقوى اقتداء برب العزة والجلال حيث قال في محكم تنزيله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وراقبوا الله في السر والنجوى فإنه يعلم السر وأخفى ينوى مسلمين مجدورا الله جل وعلا wannan ce wasiyar da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana kuma ya yi ma waɗanda suka gabace mu kan mu ji tsoron Allah mai riko da wannan addini addinin musulunci wanda ita ce riko da igiya wanda shine ruko da igiya wadda take mai isa matuƙa wajen aminci ko mu ji tsoron Allah a ɓoye da a sarari domin Allah ya san abin da yake sirri da abin da ma ya fi ƙuya daga sirri ina tunatar da mu abin da wannan addini addinin musulunci ya ƙunsa na wato sanya mana asasin garkuwa daga cututtuka da kariya daga saukar cuta tun kafin ta sauka wannan yana daga cikin abin da yake nuna hikimar da ke cikin wannan addini da ilimi mai tarin yawa da ke cikinsa wanda yake tabbatar mana cewa wannan addini ne wanda Allah ya wanda ya sauka daga ubangiji masani gwani kuma mai ni'ima mai falala domin ya halicci mutum ya bijirar da shi ya zuwa ga tausayinsa ya yassare masa rayuwa a wannan duniya to daga cikin wannan shine ya tabbatar masa da abinda zai tsare rayuwarsa ya tsare lafiyar jikinsa ya tsare lafiya da ingancin abubuwan amfanin jikinsa na ji da gani da magana da tunani da tafiya da amfani da hannaye wannan duk yana nuni ne ya zuwa ga ni'imar Allah da falalarsa ga ɗan adam yadda ya masa waɗannan tsare-tsare ba tare da wata gudunmawa daga gare shi ba to kuma ya saukar masa da addini wanda ya sanya masa ka'idoji da za su tsare rayuwar tasa tsare ingancin su tsare lafiyar jikinsa da ingancin abubuwan amfani na jikinsa ya sanya tsare rai ya zamanto abu na larura wanda ba zai yiwu a yi addini ba ba zai yi a rayuwa ba sai da shi to daga cikin waɗannan ƙa'idodi da hanyoyi da addininmu ya ɗauka don tsare rayuwar ɗan adam da kuma kiyaye lafiyar jikinsa su ne abubuwa waɗanda suke asali na wato yin rigakafi da kuma yi ma jiki da yi ma lafiya garkuwa da ba ta kariya idan mutum ya yi tunani ya duba ya yi tsokaci ga abubuwa da suka zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a babuka daban-daban zai ga waɗannan abubuwa daga ciki a babin farko da ake karantawa a cikin ayyukan ibada shine babin tsarki ana farawa da gusar da najasa najasar nan ta hada najasar da take da take taba jiki ko take taba kaya ko take taba wato bi'a shine makani wajen zama annab sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu ya hana mu barin bawali a jiki ya yi umarni da idan mutum ya gargaɗe mu a kan haɗarin mutum ya zamanto baya tsarki daga bawali ya ce yana daga cikin sabubban azabar kabari ya wuce da kabari ya ce mutanen da ke cikin kabarin nan su biyu kaburbura guda biyu ya wuce da su ya ce ane musu azaba azabar ba akan wani abu ne mai girma ba wanda wato yana da girma ba za su iya barinsa ba ma'ana akan abu ne wanda yake mai sauƙi ɗayansu ba ya tsarkake kansa daga bawali tsayan kuma ya kasance yana tafiya da yana yawo da annamimanci maganganu domin ɓata tsakanin mutane to wannan don gane da a tsarkake jiki daga bawali kenan haka zalika Allah ya saukar da yabo ga waɗanda suke tsarkake kansu daga najasar bayan gida idan sun je bayan gida bayan sun yi tsarkin hoge kuma sai su biyar da wannan da ja'i da ruwa wato su wanke najasar da ruwa wanda shine abinda mutanen uba suke yi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya yi musu shaida da cewar su masu neman tsarki ne kuma Allah yana son masu tsarkake kansu kuma ya umarce mu da mu tsarkake wuraren da muke zaune da su daga najasa ya hana a bawali da bayan gida akan tsakiyar hanya da a wajen inuwar mutane da hanyar da suke gangarawa da dabbobinsu domin su ɗebi ruwa duk domin me domin tsarkake wato bi'a wajen zama daga abin da ke faruwa sanadiyar yaduwar najasa a cikin wato a cikin a wurare haka zalika ya hana bawali a ruwa wanda yake baya gudana ruwa wanda yake baya tafiya kamar irin ruwan kududdufi da ruwa wanda yake killatacce ya hana a bawali a kansa saboda abin da zai kai ya zuwa ga gurɓata wannan ruwan da abin da kuma wannan zai sabbaba na yawa-yawan cututtuka kamar yadda yanzu bincike ya nuna cewa yawa-yawan cututtuka suna yaduwa ne ta hanyar ruwan sha wanda yake gurɓatacce aka daƙile mana wannan hanyar kuma a cikin yanayin zamanmu kuma aka wajabta idan aka samu bawali ɗin a tsarkake wajen wani ba kauye ya zo ya yi bawali a cikin masallaci wanda yake ya shi ne ya ce a ɗebo guga ƙato na ruwa a kwarara a kai to aka zo kuma wajen zaman gida su ma aka ɗauki ma aka nuna mana matakai waɗanda ya waje ba mu yi domin tsare kanmu da ɗaukan matakai na garkuwa daga ciki ƙulla salkar ruwa da rufe kwanukan abinci da rufe ƙofa da yin bismillah yayin da za a rufe ƙofar gida da kashe fitila wadda take mai harshen wuta duk saboda me saboda tsare rayuwa ya ce a cikin shekara akwai wani dare wanda wata annoba take sauka a duniya ba za ta wuce da wani kwano wanda yake a buɗe ba ko kwanon ruwa wanda ba a rufe shi ba ba a ɗaure bakinsa ba face wannan annoba ta faɗa cikinsa to wannan abu ne wanda shi ne ya sani allah ya sanar da shi wanda babu wanda ya san yadda annoba take zuwa a duniya amma ya ce mana ga abin da zami domin kare kanmu daga saukar wannan annoba wannan di yana daga cikin garkuwa da rigakafi duba yanzu wannan doka wannan cuta ta korona. an kasa gane yaya ta faɗo cikin duniya sai shaci faɗi sai zato to saboda saukar cuta ba wanda ya san yadda take sauka sai mahaliccinta to kuma shi mahaliccin da ya saukar da ita shine ya nuna mana shine kuma ya saukar da maganinta kuma ya nuna mana hanyoyi ta hanyar abin da ya saukar ga annabawansa yadda za mu kare kanmu daga cutuwa da wannan babukan suna da yawa to daga cikin wannan rigakafi shine tsare kai daga cuta tun kafin ta sauka wanda asalin da malamai suka gina wannan a kai shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karya kumallo da cin dabino guda bakwai na ajuwa daga cikin dabinon ajuwa na madina a wata riwayar dabino bakwai daga dabinon madina to za a kare shi za a ba shi garkuwa da kariya a wannan rana daga sammu shine wato guba da kuma sihiri a bisa wannan ne malamanmu kamar yadda alƙazi abubakar ibn al-arabi ya faɗa ya ce duk wanda ya san dalilin cuta ya san abin da yake kawo ta kuma ya ji tsoron ya ji tsoron saukar ta gare shi to babu makawa a gare shi ya yanke dalilin da yake kawo wannan cuta domin yanke dalili yanke abin da yake kawo shi wannan ya nuna cewar malamanmu tuni sun riga sun bayyana abin da ya waje ba a yi yayin da aka san abin da yake kawo cuta yadda za a yanke ta daga asalinta haka zalika aka ɗauki aka nuna mana addininmu ya zo da matakai wanda zai tsare masu lafiya ya kuma tsare masu cuta ya ce mara lafiya raƙumi wanda yake mara lafiya kar a gangaro shi a haɗa shi tare da raƙuma waɗanda suke masu lafiya wajen gangarawa wajen shan ruwa saboda gudun kada ya harbi waɗanda suke masu lafiya kuma ya ce idan annoba ta sauka a gari wanda suke ciki kada su fita wanda suke waje kada su shiga domin tsare masu lafiya da tsare marasa lafiyar to duk waɗannan asalai ne wanda addininmu ya zo da shi don haka addininmu bai zo da abin da yake zai sa a ƙi yin rigakafi na wata cuta ba wanda aka san sababinta kamar yadda alƙazi ibn al'arabi ya faɗa don haka wannan ƙoƙari da ake yi na rigakafin cutar corona mutane ya kamata bisa wannan fahimta ta addinin musulunci su karɓe shi ba tare da bin abubuwan da ake ta yi na shaci faɗi wanda ba su da asali ba domin waɗansu suna cewa ta ya za mu yadda da abin da yahudawa da nasara suka yi bayan mun san maƙiyanmu ne za su so su yi mana ƙare dangi to ba yau aka fara amfani da abubuwan da suka zo daga wajen nasara da yahudu ba manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓan kyauta daga yahudawa bal cikui ɗanye da ake kawowa daga siriya wadda siriya a lokacin nan ƙasar nasara ce ƙasar kirista ce annab sallallahu alaihi wasallam ya halatta kuma yana ci haka tufafi da ake kawowa daga ƙasashen nasara na siriya da ƙasar yaman wadda a lokacin nan yahudawa ne ana kawowa suna sawa kuma sannan idan yanzu muna kin wayar rigakafi saboda ya zo daga hannun turawa to ya zami da sauran magunguna da muke sha da allurai da ake taimana panadol ne yana daga cikin maganin da aka fi kowanne shansa idan so ake a mana kare dangi ai sai a ce kenan a daina shan panadol to kuma mun san irin abin da wannan ya kunsa na barna to maganganu ne ake waɗanda suke suke jefa razani da tsoro da kuma suke mantar da mutane da asalai da abin da addinin musulunci ya zo da shi abin da ake nema a rigakafi shine inganci da cewa abu ne wanda aka gina shi bisa ilimi kuma shi yasa dukkan ƙasa tana da hukumar duba da tantance dukkan wani abu wanda za a ba ma jama'a su amfani da shi hukumar nafda kuma sai sun duba waɗannan ma eh, duk wani abu da aka zo da shi su tabbatar da ingancinsa da amincinsa da rashin cutarsa ga wato ga ɗan adam don haka muna kira ga jama'a mu fahimci yadda addininmu ya zo mu gane asalin addininmu kuma mu sani cewa addinin musulunci ba da yi hannun riga da yin rigakafi akan cuta ba in dai cuta in dai rigakafin ya tabbata amincinsa ya tabbata to kuma wannan abu ne wanda kwararru su za su shaida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana mu amince da hukuncin ƙwararru wata ran ya je ziyarar wani bawan Allah daga cikin sahabbai ba shi da lafiya sai ya ce ina likitocin banu fulani ya faɗi ƙabilar suka zo sai ce wanne ne daga cikinku ya fi iya ya fi ƙwarewa ya fi hazikanci a sha'anin har ilimin likitanci wanda ya ce shi ne sai ce to kai masa magani to wannan ya nuna mana sallallahu alaihi wasallam yanda matsayin ƙwarewar ƙwararru take da aminci da ita da yadda da ita saboda haka kada mu rinka amfani da gurguwar fahimta ta tawakkali mu je mu watsar da bin shari'a ga abin da addininmu ya zo da shi don haka muna kira ga jama'a a ɗauki dukkan matakai wanda zai tsare mu daga yaduwar wannan cuta dama muna ta addu'a har kunuti mun ɗauki wajen wata biyu muna kunuti a wannan masallaci a sallar asuba da sallar magariba kafin nan lokacin da farkon zuwan wannan annoba ta yi haka aka yi wajen wata da watanni ana yi to wannan ɗaya daga cikin matakai ne kuma shi ne mataki wanda yake tabbatar mana da tawakkali to kuma tawakkali baya hana ai ruko da sababi ruko da sababi yana daga cikin bin shari'a muna gani yadda addininmu ya zo da irin waɗannan abubuwa waɗanda suka tabbatar mana waɗanda za su yi mana lamunin rayuwar wato ingancin rayuwar mu. da lafiyar jikunanmu da kubutar dukkan gaɓoɓinmu da abubuwan amfanin jikunanmu to kuma wannan zai sanya mu mu san mu ƙara jaddada imaninmu ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo mana da wannan alheri da ke cikin wannan addini kuma mu ba da taimako a gare shi kowa gwargwadon ikonsa saboda haka kokarin da waɗansu suke nema su yi na daƙile kokar na daƙile himmar da aka yi domin tozarta da tutse wanda ya ɗauki tutar fatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan cewa wai su suna bin doka ne to su koma su binciki kansu Ƙoƙarin nan da ake yi na taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi ya wajabta a bashi nasara ya wajabta a taimake shi haka ya rinka tashi yana ko zuwa kabila kabila cewa wa zai taimake ni hanna isar da sakon ubangiji na in ba za ka zamanto mai taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ba to ga ka ga duniyar mu dai kamar yanda hassanu bin sabit ne ya ce da mahaifina da ƙabilata da mutuncina domin kariya ga mutuncin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam dukkan suna hada suna zaman togar na mai da su garkuwa wajibinmu kenan saboda haka abinda aka ɗauko ake so a yi da taimakon hukuma na dakile batanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dire shi har ya tabbata an tsare wannan gari namu mai albarka garin san Allah garin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin san bayan Allah salihai muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimaki addininsa kuma ya sanya mu a cikin masu taimakon addininsa إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وردنا يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله